dandali uh, Assalamu alaikum kun samu bakuncin Wahida Binyamin Ismail. da ma Wahida, ba mu labari amma a takaice. A takaice um, ni yar Kano ce da wakin kudu local government. Um, um, na yi makaranta a kano sankore international nigerian primary school sannan na tafi fggc minjibir na yi graduating a um, shekara ta 2001 um, daga nan kuma sai allah ya sa na samu admission a bayero university kano na shiga muna gama na sami na karanta law ke biki samu biki fuskanci matsalar da yawanci ɗalibai suke fuskanta idan aka gama secondary school sai a ta lokaci kafin a samu admission gaskiya alhamdulillah ban samu ba muna gamawa shekaran da muka gama da following year na samu admission ina so ban yi wasting lokaci din nan ba to kasu inda kike bukata shi din kika samu mm. alhamdulillah i applied for law kuma na samu na karanta course din aka bani mm. shi na karanta kuma a shekaran da ya kamata in gama din a lokacin na gama gaskiya daga nan sai na tafi Nigerian Law School na tafi Bagauda muka yi shi ma Allah ya bamu nasara muka gama a lokacin aka yi calling dina to Nigerian ba muka zama um, certified lawyers um, muka zama certified lawyers daga nan kuma na je service dina a jigawa state na yi sabin a kin yi working ne aka da ke jigawa ko kusa a ce da ke aka barke a jigawa eh gaskiya ban yi working out ba hmm. amma abin da na sani shine shekar um, da farko da na yi applying delta state aka tura ni so mahaifina shi kuma sai ya ce delta ta yi mishi nisa da yawa lokacin ana um, niger delta din nan crisis din nan so daga baya sai na haƙura gaskiya da ban tafi kuma a baci bi din ba baci si ikon allah akan ma aka fara baci si sai kawai Allah ya yi sai suna na ya fito a baki amma gaskiya we didn't work it out zan dan koma zan zamu dan zan jake baya okay a lokacin da kike karatu da mm. makaranta na tabbata da kuɗi tunda kin kina gama secondary school kika samu jami'a eh. shin ya karatun ya kika ga karatun gaskiya alhamdulillahi karatu da sauki ya zo mana da nasara saboda yadda dai ake samun challenges hmm. a yanzu muna ganin kamar mu muna bacci ma muka yi karatun gaskiya ni ban fuskanta ba mm, babu wata matsala ne dai gaskiya alhamdulillah komai kamar dai kai kai tsara wa kanka a gaskiya alhamdulillah ina da sa'a sosai ma <laughs> to ikon Allah ne saboda mu dai har muka karatu muka gama ma kin ga mahaifin mu dai ni bai taba ma shiga bai san ma kalan malamai na ba muka yi muka gama kin san kamar yanzu zaki ga ana dan follow up ana waye waye amma dai gaskiya akan samu matsala ta malami ya ce yana son dalibi wallahi duk babu ne to bayan ka gama aikin ya batun aiki aiki shi kuma ikon Allah muna gama service um, na samu na karbi form a Um, Kano State Civil Service Commission mm, muka na filin ban dai jima gaskiya da gama service ba ban kai wata hudu da gama service ba. Gaskiya kina da sa'a. za ki ba mata wannan sirri <laughs> don su ma to sirri guda ɗaya ne kawai su kama Allah gaskiya mm, a yana aka samu aiki na samu aiki da Kano State Ministry of Justice a nan nake aiki kuma har yanzu yanzu kusan shekara ta takwas da fara mm, aiki da fara aiki aiki gaskiya da daɗi amma mace musamman a wannan yanki namu mm. idan tana aiki akan samu wasu mazan da za su dinga cewa don me za ta zo ta shige mana gaba mm. akwai a'a gaskiya ni ban samu wannan matsalan ba mm. because kin san mu we are all colleagues mm. kuma sannan mu babu babu ladies a profession dinmu gaba ɗaya gentleman ne as far as jarida ba mu ce <laughs> to haka ne so duk mun ɗauki kanmu a matsayin yan uwa ciki ɗaya irin wannan dai abin da haka so muna taimakon junan mu babu dai challenges challenges dai na wurin aiki normal abu ne in baki baki in baki saba ba kafin ki saba ki kofin ki adjusting into system din mm. da wahala amma in kin fahimci yanayin aikin mm. za ki ji daɗi kin san mu yawanci harkan kotuna ne kotuna mm. muke zuwa tunda lauyoyin gwamnati ne so in mun je kotu mun dawo harkan neman shaida kafin ki samu ki arranging for shaidan ki ma ki samu ya zo kotu ki ɗauke shi to shine da dan wahala kafin ka gane mm. amma mu da muka gane yanzu muna finding ways din mu out ba ma samun matsala za mu yi kokari mu samu dan good relation dan understanding da ehem da shi sheda yadda kafin ma ya zo kin gama settling din shi kuma kin ga gwamnati alhamdulillah tana ba mu kudaden da za mu yi settling witnesses to matsalan kafin ki samu ko tana su fahimce ki ke za building up wannan abu su san cewa eh this is wannan lauya ce da ta san kanta ta san aikinta yau wato sai ki gani ko da yaushe kika je in ma kin je misali da dan excuse na baki kawo lauya baki samu witness ba za a ce ai an san wannan ba mai wasa ba ce ba yauwa alhaka ko ina ne akwai su <laughs> ko ina ne akwai su so in kika kokari kika building wannan abin um, aka gane ki aka san cewa wannan is a serious type to di inda kika samu kanki ba ki samu matsala ba an mata uzuri in ma kin samu sau ɗaya dai aka samu dai aka si yau da gobe tafi karfin wasa amma dai gaskiya alhamdulillah menene babban abin sha'awa a matsayin ki ta mace da ta yi karatu kuma ta kammala kammala akan lokaci babu abin da ya kai wannan daɗi a rayuwa ki ga kin yi achieving so many things at an early stage of life kin ga um, da iyalinka ka yi nasara a karatun duk wanda ya ganka yanzu ni duk inda na shiga za a ce wani ma zai ce har yanzu ɗaliba ce saboda ka yi karatun da wuri baka yi wasa ba kuma Allah ya baka nasara ka ya taimaka maka a ciki amma dai gaskiya sai mutum ya dage ka daure komai wahalan shi ka jure zuwa lectures din nan kinga karfe 8 ne mu kullum mun saba to kuma kinga attendance kuma yana da muhimmanci lokacin to ban yi wasa ba to ta haka dai ka samu ka samu nasara amma gaskiya da dadi saboda mutane da yawa suna sha'awa suna sha'awar su ga ina ma su ne ko ina ma 'ya'yansu ne haka so in kuma baka dage din ba sai ki gani an samu matsala to madalla malama wahida dandali na to na gode ni ma baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya